yanzu da muke magana daren juma'a ne daren sha uku ga watan rabi'a jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da sha uku ga watan uku shekara ta 2014 wannan shine darasi na goma sha biyu daga cikin darussan littafin hikbatun min tarih wallafan babban malami a الدكتور Usman ibn Muhammadin al-Khamis Allah madauki sarki ya saka mashi alkhairi dan jama'a masu bin karatun nan basu manta ba har yanzu dai muna ta karanta tamhid shimfiɗar da wannan malami yayi wannan littafi a inda yake ta bayani game da manhajin littafin da yadda ya tsara rubuta shi da kuma ka'idojin da ya bi wajen tace maganganu da riwayoyin da ya ɗauko daga ainihin littattafai na tarihi za mu tashi a inda Malam yake cewa a cikin shafi na ashirin 23 inda yake cewa manhajul imam tabari fi tarihi kama yake zai faɗa mana menene tsarin da al-imam tabari yake bi wajen ruwaito maganganu kasancewa littafin tabari din shine umda mafi ainihin wato dadewa daga cikin littafan da ya dogara da su wajen rubuta wannan littafi ba ma shi kare ba littafan da kusan dukan malamai suke dogara da su wajen rubuta littafansu su da mutanen kirki cikin malaman da mutanen banza da masoya gaskiya da masoya zuciya don haka ya ce bari ya kaito mana daga tsabari din shi kan shi menene abin da ainihin tsabari ya ce game da lissafin shi تاريخ الطبري كما ذكرنا من ميزاته أنه لا لا يحدث إلا بالأسانيد آه daga cikin abin da muka ambata a baya in ji malam cewa tarihu tabari mun kanta nan wajen sai dai kuma karanta na abin nan wa ahlus sunnati ya'khuduna sahiha min al-asanid min asanid tabari بينما أهل البدع يأخذون الصحيح والغفة والسمينة المهم أن يوافق أهواءهم نما وإذا كان الأمر كذلك كان من الواجب علينا أن نتعرف على منهج الإمام الطبري في تاريخه tun da ya zama haka ya zama wajibi a kanmu mai kokarin sanin menene salon da imamu tsabari yake bi wajen rubuta tarihinsu sai malam ya ce manhajul imam tsabari fi tarihi ga ainihin tsari methodology wanda tsabari ya bi wajen rubuta wannan tafi nashi ainihin wato tarihul umami wal muluk yace laqad arahana al-imam tabari rahimahullahu fi hadhihi al-mas'ala imam tabari ya hutashe mu a cikin wannan mas'ala bi muqaddimatin katabaha fi awwal kitabihi da muqaddiman da ya rubuta a farkon littafin shi tare da cewa malami ne daga cikin mutaqaddimi wanda suka rayu tun can baya domin ya rayu ya mutu ma ba a haifi su bukhari ba duk da haka duk da kasancewa shi irin wannan malamin wato a daɗaɗɗen malami amin ya yi zamani tare shi imamul bukhari sun yi zamani amma yana gaba da su a malanta to wannan malamin duk da dadewar shi haka har cewa wancan zamanin babu al'ada ta yin mukaddima kamar da su bukhari ba shi ba sai su ban mutane da aiki ku da kuka zo daga baya sai kokarin ku karanta littafan ku gane da kanku me tsarin littafan to kaga shi ba mutane wannan aikin ba da kan shi ya bayanin me ya tsara littafin shi na abin da yake da cewa kabari ya hutashe mu saboda ya yi bayani da kan shi game da tsarin littafin a cikin mukaddimar da ya rubuta inda ainihin wato yake cewa كتبها في أول كتابه وليت الذين يقرؤون هذا الكتاب يقرؤون هذه المقدمة يتي kai can waɗanda suke karanta littafin nan ina ma da suna karanta mukaddima ka san ko mu wani a ƙasashen mu a wannan kuskura, mutane ba sa karanta mukaddimar littafi kawai za su shiga ciki ne kai tsaye su tsallake duk wani abu da yake mukaddima magana mai ta hakiki wani ƙarin bayani babu ruwan kowa da shi sai a kawai kan babi na ɗaya ko fasali na ɗaya ko magana ta ɗaya da aka fara da haka sai zama an tsallake gaba ɗaya wato gabatar da sa a fahimci mai littafin sai a kai kawai kan abin da yake rubutawa ko da bulugul maram da yake da mukaddima rabin shafi in ka je kai ka shiga kitabu tsahara ka fara karantawa baka san mukaddima ba sai ka kuskura abubuwa da dama na fahimtar mai littafin yake nufi domin ka'idar mukaddima shine malamai sukan bayyana me yasa suka yi littafin me muhimmancin yin littafin ya suka tsara shi da kuma maganganun da in mun ce kaza kaza nake nufi in na ce kaza kaza nake nufi to kaga wanda bai san mukaddima ba bayar da ya san waɗannan abubuwan daga ƙarshe sai samu kashi a cikin kuskure shine ma da yake ishara anan ashe ba mu kadai nan Najeriya yake wannan ba har su ma ƙasashen Larabawa ko irin wannan fitina kenan dan gashi yana cewa ina ma da a ce masu karanta littafin suna karanta mukaddima na hadar tarihi ko yaqra'una hadhihi al-muqaddima na'am jazakumullahu khairan yace bal yanbaghi li kulli insanin idza arada an yaqra kitaban min al-kutubi a kasa kenan an gaza ku an yaqra muqaddimat al-kitabi hatta ya'rifa manhaj al-mu'allif yace ka ya zama wajibi ga duk wanda zai karanta wani littafi kamar yadda muka fara kowanne littafi ne ka tabbata ka karanta muqaddima mai littafin dan ka san salon da ya bi wajen rubuta littafin sai mu koma sama da yace yaqulu al-imam at-tabari rahimahullahu fi muƙaddimar tarihi imam tabari yake faɗa a muƙaddimar littafin nashi na tarihi yace wal yu'lamu an-naziru fi kitabina duk wanda zai duba wannan littafin ya sani cewa hadha wannan littafin nawa anna atimadi fi kulli ma ahdartu dhikrahu fihi mimma sharaftu anni rasimuhu cewa abinda duk kawo a cikin littafin nan na ambata yana daga cikin abin da na sharɗanta cewa wa kaina cewa zan kawo ne cewa tarihin zamani kaza tarihin masarauta kaza tarihin lokaci kaza ni na sa wa kaina sharɗin zan kawo su don haka sai na kawo innama huwa alama ruwitu min al-akhbar kuma ka sani da cewa ya zo ne kawai akan yanayin hadisan da na ruwaito allati ana zakiru hafihi wal atharu allati ana mustaniduha ila riwatiha zan ambaci riwayoyin kuma na danganta su zuwa ga waɗanda suka ruwaito su ma'ana cewa yake duk abin da zai a cikin nan ba magana ta kwaya ɗaya labari ne ni ma na ji na gani a gun malamai ko na karanta altafansu sannan kuma duk labarin da zan kawo zan kawo shi in ce wani ne ya ce daga wani daga wani abu kaza ya faru wani ne ya ba da labari ya ce wani ya ce wane ya gaya masa sai ya faɗi duka wannan sai ya zama ya barranta daga ainihin wato zargi in ma ƙarya ne ga waɗanda suka yi shi a matsayin shi kawai nan mai kiyaye labarin da aka yi imam zahabi a cikin muƙiza ko wani littafi daga cikin tafan shi amin a cikin mizan aitla da yake cewa daman malaman da sai zo yana magana akan tarihin al'imamu ainihin wato mai al-ma'azim falasa al-imamu tabarani Ya ce malamai suna zarge shi akan cewa ya kawari sai wanda ba shi inganta ba sai za ya ce san ba haka ba ne. ka'idan malaman da shi in suka kawo maka hadisi da isnadi to ba ruwansu ko suna sanar cewa hadisin bai inganta ba su kawo maka da isnadi shi da tunanin cewa kai da kan zafin to ka san bai inganta ba idan kuma ilimin ka bai kai ka san bai inganta ba to ba da kai yake wannan karatun ba kamar yanzu ne mutumin da ya yi ss2 ya iya masu ss2 sai je shiga ajin masu yin coursework na masters a math ya je ga ana wanda sabi da bai taɓa irin shi ba sai ce shi gaskiya bai da ba a dawo kan number binary ko faradi equation sai ake tashi ya fita mai kawo shi dan ba da shi ake ban yaji baya fahimta to ba da shi ake ba su wanda ake da su ake wannan alwutsutsin da su sun san abin da ake ina fatan mun gane da ba da ka idan kasancewa baka iya kallon isnadi ka ga me ke cikin shi na inganci ko rashin shi ba kana da kwantsa idan ka da yaji to wannan isnadin ba da kai ake baka cikin target audience na karanta isnadin ka malaman da da suke kenan idan suka kawo maka ainihin wato hadisi za su kawo maka da isnadi kamar yadda ka san yanzu in ka je shagon masu sai da magani ba ruwansu ka je kasuwa ba wai wajen masu famaki ba ko ta ina ne ka je Za ka tara magunguna ana ajiye su ne yadda ake ajiye kayan provision da abin da kace a baka miko maka ba shi ba su ga maka cewa to wannan fa na allura ne ko wannan na sha ne ko wannan fa ba a sha ana jin yunwa ba ruwan su ya ka yi suka baka in ka iya karatun ka je karanta ka karanta ka sha a karance in baka iya garawa ka je ka sha ka mutu su ne sun siyar kuma gwamnati ya dace wannan sana'a saboda an ce ne su siyan ma waɗanda suke masana ga abun ko kuma wanda ya zo da rubutaccen bayani daga likita cewa a bashi magani iri kaza sai a zana mai a jiki cewa to ya sha kaza so kaza so kaza babu ruwan su cewa kai tun da ka zo baka sani ba a ce a sai an maka bayani babu ruwan su to shine irin wannan duk abin da nan a rubuce kuma yana kan wanda suka san abin likitoci da da da pharmacy ko sai kuma jahili da kaji rashin lafiya ka taba jin an ce ai idan mutum ya ji ciwo yana iya shan kaza ko mutum ya ji ciwo kaza yana iya shan kaza kawai ka tafi ka je ciwo ka sha oho ka kashe kanka kai kashe kanka ka tafi a banza ba wanda za a kama da diya to shine irin wannan idan ka je littafi ka karanta ka ga ba ka fahimta abin da ake to ba da kai yake ba kamar ka bude tashar TV ne kana kallon labarai da yaren Faransa ba ka cikin wanda ake so ka fahimci wannan labaran sai ka bude wanda yake da Hausa ko da Fulatanci ko da Turanci na ingilishi gwargwadon yaren da kake ji haka isnadi mu'amala da shi sai wanda ya iya sai wanda ya san shi wanda bai san shi ba ba da shi ake mutu kaga daga nan za gane kuskuren da aka shiga kasar mu da ya zama irin waɗannan labaran su ne waɗannan yan iskar yan shi'a suke zuwa suna ɗibowa suna zuba cikin da almizan suna faɗa a karatukan su su ba su san ya inganta ko bai inganta ba jahilai kuma kawai su ɗauka gari su fara tsinewa mutane kirki ka ji kawai malam ka ji magana da in ka ji zai ka ɗauka kamar ya kamata ma a kwaron kwatsa a gaba ɗaya a darka ke garin zariya amma za a bi ki ana faɗanta ana kiɗa ana rawa ana gwatsu kamar kiristoci wannan irin bala'i ne ma ko wai a haka ne ake so a yi shi wai ka a faɗa wai dan a zama lafiya to ai zaman lafiya ya riga ya ƙare yayi tun da dai ake suka mutanen kirki zaman lafiya ya ƙare ina fata muna gane wannan malam ya ce وإنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مستندها إلى رواتها فما يكون في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضيين مما يستنكره قارئه yace duk abin da ka gani a cikin wannan littafi na hadisi da muka ambata daga wasu mutane da suka shuɗe ka ji cewa kai mai karatu ka kyamaci abin aw uhu ko kana ganin abun ya munanta sami'uhu kai ne saurare wanda in ka ji magana zaka ji ta mummuna min ajali annahu lam yu'raf lahu wajha saboda kasancewar magana ba a san fuskar ta ba sai wajen inganci wala ma'anan ba a san ma'anar ta ba fil haqiqa alkabu da yake asalin gaskiya falyalam to kame ka suka sani annahu lam yu'ta fi zalika min qabrina kasancewa ba magana mu bace mu su kabari ba magana mu bace wa inna ma utiya min qibali ba'di naqili ya zo ne daga wasu wanda suka roto magana inna ma addaina zalika ala nahwi ma utiya ilaina mun ba labarin ne kawai kamar yadda aka ba mu ma'ana in kaga ta magana ka ji ta yi muni ko ka kyamace ta ko kai tunanin anya a ce sahabi wane yayi kaza ko sarki wane ya aikata kaza kaga magana ta yi muni ka sani ji kabari mu ba ruwan mu mu ma mun ji ne muka bada labari muka faɗi wanda ya bada labari wa azunnu anna al-imam at-tabari bi hadhihi al-muqaddima allati قدم لكتابه ألقى الأهدة عليك أنت أيها ina ganin jimalan ainihin mai littafi ya ce ina ganin da wannan magana da imam tabari a cikin mukaddiman nan to ya miƙa maka ragama al'amarin ka ba ruwan shi fa huwa ƙulla ka yana ce maka ne idza wajadta fi kitabi hadha khabaran tastashmi'u idan ka ji wani labari ko hadisi a cikin littafin nan nawa ka gan shi ya munana wala taqbalu kaga ba za ka iya karɓa ba fanzur ka tsaya ka duba amma ruwina daga wa aka ruwaito wal uhdatu alayhi alhaki na kai shi jiyara ko alhaki na kan shi wancan da ya ruwaito wa alayya an azkura man haddathani bi hadha nawa wajibin in ji kabari shine ni in ce wani ne ya gaya mu da haka nayi nawa in ma ƙarya ne shi ya jiyo fa in kana thiqatun idan wancan idan fa in kana thiqatan ya kamata ya zama fa in kana thiqatan idan mai riwaya ya zama mutumin kirki ne faqbal sai ka karba wa in lam yakun thiqatan fala taqbal in ya zama ba amintacce bane karka karba shine kaida idan mutumin kirki ya kawo labari sai a karba in mutum banga ya kawo labari sai a turi wa hadha al-amru qama bihi aktharul muhaddithina wannan al'amari na tacewa ainihin wato na kawo maganganu to da dama daga cikin malaman hadisi sun aikata shi fa hina tarju ila kutubul hadisi ghayra sahihaini yayin da zaka koma zuwa ga littafan hadisi in banda bukhari da muslim allazaini ta'ahada bi ikhraj as-sahih faqat waɗanda suka bada alkawari da kansu cewa za su fitar da ingantacce ne kadai to in banda su ka an tarjiya ila jami'ar tirmidhi alal misali in ka kuma al-tafin tirmidhi aw sunan abi dawuda ko abu dawuda aw dara qutni ko zafin imamu dara qutni sunan kenan aw darani ko na imamu ainihin da ad-darani aw musnad ahmada ko musnad imamu ahmad aw ghayra min kutubi تجدهم يذكرون لك الإسناد za ka ga suna ambatan maka isnadi ne walan ya ta'adda ahadu bi zikir sahih faqat ba su ainihin wato yi alkawarin ambatan mai inganci kare ba inna ma zakaru lakal isnada za dai su fara maka isnadi wajibuka anta an tandura ila isnad kai kuma abin da yake a kanka shine ka je ka duba wannan silsila ta mazaje fa idza kana sanadu sahihan in ya inganta faqbal sai ka karba wa in lam yakun sahihan faruddu idan ko bai inganta ba sai ka tunkuɗe shi abinda malam yake cewa take shi da ma shi ne dukkanin littafan hadisai kamar da tabari ya dinnan haka su ma suke wato suna ɗauke da abin da yake ingantacce da wanda ba ingantacce ba in ban da littafin bukhari da muslim waɗanda su sun yi alkawarin cewa ingantacce kawai za su kawo amma littafin da ya wannan ciwon nan littafin da ya wannan ciwon nan to babu a cikin shi wannan wato miza din wannan daraja cewa sai ingantacce daka tirmidhi abu dawuda sunan nasa'i sunan sa'id uh, sunan na ainihin al-imamu uh, musa imamu ahmad littafin sunan imamu daru kudini dukkan suna dauke da da hadisai ingantattu waɗanda ba ingantattu ba su dai malaman sun kawo maka da isnadi da hujjar cewa isnadin shine hujja da za a ba a gane inganci ko rashin inganci kamar littafin daru kudini ba misali misali shi littafin ma asalin ma'anar shi shine hadisai masu rauni waɗanda ake hujja da su a cikin fikihu abin da ya kawo kenan in ya ce babin alula to duk hadisin zai kawo maka game da alula a wajen mai rauni ne yana nufin wannan ya da rauni abin da ba yake da shi amma yana nan muka cewa malaman fikihu suna hujja da shi wajen kafa wata shari'a shi amfanin maltafin kenan tun asali da ka ɗaiɗai ne ake samun ingantacce a cikin shi wani ma sai an yi kanikanci yake inganta amma ga mutane sun da a san haka ba kamar maganar da nasu da albani yayi ne a cikin a tahqiqin da yayi ma kalimar tsayi yayi magana ne tsayi yayi nasiha ga mutane ce jama'a kowa ya shiga ta shi inganta hadisi da rawantawa ya ce ba karma aiki bane aiki ne sai kai shekaru kana koya kayi hakuri kayi mutaba'a ka zage kwanduwa kayi addu'a sannan kuma Allah ya baka gamu da katar sai kai wannan da can kamar shiga millionaires club ne Millionaire's club irin na tsanko ta dinnan kana jin kowa ne don zafin nema yana samun tirar mai arziki haka sai Allah ya riga ya rubuta cewa ka da wannan arzikin duk bala'i yanzu ka ji duk bala'i har yanzu mutum ɗaya ne ta Afirka mai wannan mai wannan kuɗin a cikin club din billionaires na duniya a yanzu dan gwata ne kadai a cikin mutanen Afirka da sun sun kusan biliyan guda kashi ɗaya bisa uku duniya daga cikin su mutum ɗaya ne ke da wannan arzikin saboda ba arziki ne na wasa ba to haka wannan irin shugabanci na ilimin hadisi zaka ji an ce ibn hajar zahabi nasiruddin albani al-imam nasai a koma baya a ce ibn maja a koma a ce su bukhari zaka ji su dai dai dai dai haka a cikin al'umma nasiruddin albani ya ce wallahi aiki ne da ba kowa ke iya yin shi zaka iya zama kana da basira kayi karatu kana da digirori ka zauna gaban malamai ka iya nazari ka iya larabci ka da littafan ko ka da kuɗin siyan su amma duk Allah zai ki baka wannan gam da katar din sai ɗai ne mutanen da Allah ke baiwa yake dan haka ya ku ɗalibai da malamai gama gari ku tausaya wa kanku ku daina magana kan hadisi ya inganta ko in baganta ba in ba ku san haka a ilmance ba domin wannan na kai ka zuwa ga yawa annabi kariya shar'anta wa mutane shari'a wadda ba ta tabbata ba ba wai kawai magana ce mai sauki irin ta 'yan siyasa ba ka san 'yan siyasa su magana su ba ruwansu yan adawa yanzu da su da gwamnati babu wanda yake tunanin magana da zai faɗa sai ya tabbatar keke da keke haka take game da abokin hamayyar shi kawai zai faɗa dai mai yarfe in an ce hukumar zaɓe ta haramta kamfe sai yan adawa sai to ai zuwa suna kamfe ya tabbata kamfe ne kuma tabbatar ba ruwan su yarfa ne kawai su ma ce kuma kuna yi to ba irin haka bane a cikin ilimi sai ya tabbata sai an tantance sai ya zama kana da yaƙini cewa wannan abin iyaka abin da ka sani game da shi kenan kamar da kake da yaƙinin cewa magana take fita daga bakin kamar ya kace sannan za ka faɗi shi duk da kuma kana yi kana cewa wallahu alam kana yi kana ƙara komawa baya kana duba me kai da ka ga albanin da kanshi na sirri? to da dama zaka ka je a cikin tafin sai ce hadisi kaza na inganta a wuri kaza na gane kuskure ne ingantawa don haka na gyara hadisi kaza da ce ya mai rauni ne na gane ya inganta ko wani ya mun gyara akan ya inganta kuma na duba na ga ya inganta albanin nan fa a ilimi zai kaga shi guna jarar ɗinsa ba amma haka yake da haka shi guna jarar ɗin haka imamu zahabi haka imamu lizzi haka ibnu kasirin da haka suke waɗannan malamai Allah ya gafarta musu da rama amma kaga a zamanin mu da yake babu wani sensor board babu benchmark babu ainihin wato minimum standard babu ka'ida hailayen ɗariƙa ma wanda ba ruwansu da hadisi suka ji mutum yana magana ya ta hadisi ya inganta waye inganta shi ya inganta karanto waye oho ba dai sai ba shi da ya faɗa kuma mu kuma jahilai kawai tunda muna san shi ko mai kabbara mu wuce kanka ji ana cewa ma ai duk afirka ba wanda kai sana hadisi ko duk zaria ko duk kano duka wannan tadawuri ne da ma kan ilimi kuma abin da ke faruwa shine magana ibnu taymiya da yake cewa shi jahili bai san malami ba saboda bai taba zama malami ba ba da ya san waye malami yace shi kuma malami ya san jahili ne saboda ya taba zama jahili shi ma shi za ka mai kuɗi yana iya gane waye talaka saboda ya taba zama talaka talaka aka haifai amma talaka zai iya gane waye mai kuɗi in dai ba ya taba yin kuɗi ba kun gane lojin din kuwa talaka fitik ire-iren waɗannan wanda bai taba yin kuɗi ba baka taba mallakan kuɗin da suka kai miliyan ɗaya ba misali wanda shine mafi karancin dan autan talakawa masu kuɗi ko a irin zamani namu to baka taɓa mallakar ta ba ya za ka gane wannan da kuɗi ba da za ka gane amma shi ne kuɗi tunda mun kuɗin shi a talaka aka haifai wani ma bashi ne sa ya bar su je kuɗi a wani gari to don haka ya san matakin talauci din ne kai talaka zai gane shi to haka ilimi yake da jahilci mu jahilai tun da mu taɓa hauren matakin ilimi ba ba mu san waye malami ba duk wanda yake da lasfika ko yake da audience ko yake da baki ko yake saka shi a rediyo ko ya iya surutu ko ya iya a ainihin wato tinkarar matsalar ta karfin shi to sai mu koyi malami in Allah ya sa mai tashe da farin jini ko ya iya karin hula ko yana da mura mai daɗi ko yan mata suna yayin shi a yi ta manna hotunan shi a ko'ina a yi ta saka kirtsin shi a cikin Eh, hansa da youtube shikenan ya zama shehi duk inda za ka ta ce shek wani duk inda za a faɗa a rediyo ko za a rubuta sai an ce shek in yana da wani sauran mukami a ƙara da amma dai shek ne ita ce da default me yasa saboda mu san waye malamai ba su ko malamai kullum za mu ga ta cewa wani fa ba malami ba ne, sai a dinga ganin kamar hasada take sai su sun san waye malami ce wani fa dan ciwa ne wani fa makaryaci ne wani fa dan damfara ne mutane sai mu dinga cewa kaji ko kaji hasada irin ta malamai amma an ce malamai sun sai kaya hasada a gushi ta sai jahilcin bai ƙara bayyana to za ka in ji malamai suna abin su irin wannan ka kyale su sun san junan su kamar da ka san in ji masu kuɗi suna magana cewa wani a yanzu bai da kuɗi wani a yanzu kawai akan akan bashin banki yake kai ba ruwanka sai gaba da neman abincin ka kawai ya fi ma alheri ina fata mun gane wannan to da haka duk waɗannan littafan za ka tara cewa hadisan da ke cikinsu akwai ingantattu akwai masu rauni akwai na karya. in ganda a cikinsu akwai imam turmidi yakan bambanta cewa kaza ya inganta kaza bai inganta ba shi ma wa sura ne abu Dawuda yakan yi haka amma sauran ba hadisan kawai suke kawowa da isnadojin da haka ya rage ga mai kallo ya ainihin duba su wa tabari huna lam ta'ahad bi an yankula sayya faqat tabari bai yi alƙawarin kawo ingantacce kawai ba wa inna ma ahada an yadhkura isma man naqala an ya ce ne kawai zai ambaci sunayen wanda suka gaya mishi wa qad ashara ila hadha al manhaj ibn hajar rahimahullah mubayyinan tariqata wa manhaj akthar al aqdamina haythu qala yace ibn hajar ya yi bayani akan wannan tsari inda yake bayyana tsarin magabata yake cewa aktarul muhaddisi na fil asar madiya min sanati mai ateni wa halin majarra idza saqu al-hadith bi isnadihi i'taqadu annahum tabarra'u min uhdati yace mafi yawan mafi yawan malaman da suka rayu a nan farkon shekara ɗabi na farkon musulunci idan suka kawo hadisi da isnadin shi gani suke yi sun riga sun fita ba ruwansu shine wannan magana yace ita ma ka duba ta al-sanan mizan a juz'i na 4 shafi 128 a tarihin imamu tsabarani na ainihin wato mai sahibul ma'ajim falasa shine magana da ke isharar da zunai kuskuren cewa daga zahabi daga ibnu hajar ne wallahu ta'ala a'lam fa idza kana al-amru kadhalika fala uhdata 'ala al-imam at-tabari rahimahullah idan al'amari ya zama irin haka ne da imam at-tabari babu sauran matsala gaba da shi kamar dan dako ne ba ruwan shi sanda ka daura mushi buhu akan watin baran shi kace kai mun wuri kaza babu rusha shi da cewa littafai ne a ciki zari bola ne gwanjo ne ɗanyen masara ce ka siyo a fadama abin ne kayan sata ne baƙaƙen kaya ne ba ruwan shi shi da tura maka ya kai inda aka yi in an tambayi waye mai kaya ga kana a gefe kai za a tuhuma a da shari'a ba ruwan shi da me a ciki haka wanda ya wa ya sako ma mai trailer container daga daga daga port a can Lagos ya ce ya kai mishi kusau ba ruwan ka kai mai tirela mai flat body da cewa mai a cikin wannan container shi ya jiyo kai za ka yi taratsawa duk inda aka zo shi da jami'an tsaro in an kama oho a baka mota ka kara gaba ina ga haka yake a doka ko duk da yake Najeriya ba aiki yake doka ba to shine irin wannan shi Imam Tsabari kamar dan da kone na waɗannan labarai ya ɗauko su daga gun masu su ya kawo gun kai mai karatu oho ya gama ya gama aikin shi وقد أكثر الإمام الطبري في كتابه التاريخ أن نقل عن رجل اسمه لوط ابن يحيى ويكنى بأبي مخنف إمام الطبري يا روي يا يوي تكاو تاريخ أتكلم تافنا الناشي دقول متن لوط ابن يحيى وأن أكمشي الكنيا دبابا مخيف بابا مخنف أمين بابا مخنف ولوط ابن يحيى هذا روى الطبري خمسمائة 587 riwayata imamu tabari yayi riwayan hadisai 500 da ainihin 87 daga wannan mutumin kaga riwaya ta yawa wa hadhihi riwayat waɗannan riwayoyi na Lut ibn Yahya tabda min wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallama suna farawa ne daga ainihin wato mutuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama wa tantahi ila khilafati Yazid zuwa ƙarshen halifancin Yazid dan Muawiya wa hiya al-fatratu allati sanatakallamu anha fi kitabina hadha wannan kuma shine zamanin da zamu magana akan shi a wannan littafin inji malam littafi wa min ahammiha daga cikin abubuwa masu muhimmanci da za a yi magana a kai waɗanda suka shafi wannan zamun nan, waɗanda kuma suka zama su ne sanadin rigingimun aƙida da mazhabi da rigingimun ainihin tafarki tsakanin musulmai akwai saƙifatu bani sa'ida mas'alar ta shafi rumfa shine kifa. rumfa ta banu sa'ida inda aka zauna aka yi shawara na cewa khalifa ya zama daga ƙuraishawa da kuma kissatu shura shawarar da aka yi ta zaben sayyidina abubakar da wasu da suka biyo baya al'umurin lati min ajaliha qamal khawarij ala usman radiyallahu anhu mas'alolin da suka faru har khawarija suka yi ma sayyidina usman tawaye ba da ذلك مقتله sannan kuma matsar ta fara aka sayyidina Usman khilafatu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu halifatin sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda ma'arikatul jamal yaƙin aljamal ma'arikatul siffin yaƙin siffin at sulhu ma'arikatul nahrawan yaƙin nahrawan khilafatu muawiya radiyallahu anhu halifancin muawiya Allah ya kara masa yadda da kuma qatlul husayn kashe sayyidina husayn radiyallahu anhu waɗannan sa daga cikin manya abubuwan da suka faru waɗanda kuma a kansu ne ake gina duk saɓanin da ya faru tsakanin mutanen da ake cewa musulmai in court waɗanda ake cewa musulmai in court bai na ƙausai cewa rigingimin da suka faru tun daga lokacin da sai na bakar ya ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi ya gaya ne cewa lalle halifa daga ƙurashawa da kuma shura da aka yi ta zaben sayyidina umar da kuma matsalar ta faru har wasu 'yan iskan gari suka haɗa kwamba ta 'yan boko haram 'yan iskan gari suka shigo madina suka tsaye sayyidina usman a gida suka yi mishi tawaye har ta kai sun kashe shi da kuma abin da ya faru nan da sayyidina ali halifanci da rigingimin da suka biyo baya na kin yi mishi mu baya da mu'awiya da faɗan da sayyidina ali ya yi a ɓangare guda shi da su Aisha a ɗayan bangaren shine Jamal kenan da kuma Sufyan rigimar da ta fara tsakanin Aliyu da Muawiya da kuma ainihin wato sulhu da aka ce a zo a yi bayan rigima ta rigima wanda aka da Abu Musa ashari da Amr dan As yi wannan sulhu sulhu ya ƙara dagwalgwala abubuwa da kuma Marikatul Naharawan tsakanin Sayyidina Ali da 'yan ainihin hawari da 'yan Boko Haram sai kuma halifancin Muawiya dan Abu Sufyana bayan tanazulin da sayyidina Hassan dan Ali yayi cewa shi ya haƙura da wannan rigima a daina kashe musulmai ya haƙura Muawiya ci gaba sai kuma abubuwan da suka biyo bayan Muawiya da ya zo rasuwa Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama ya tirsasa wa mutane cewa dole sai dan shi bayan shi wanda wannan daga cikin kurakuran shi rahimahullahu wa radiyallahu anhu dan nashi ya hau 'yan shi'a suka zuga Husaini suka ce tam kai ya yarda a yayin da mutanen Madina suka haƙura sai na Abdullahi dan Umar yana tsaye kamar da Bukhari ya ruwaito Yazid ya zo yayi jawabi ko shi ko wani Yazidu of course ya zo yayi jawabi yace kai mutanen Madina a cikin ku idan akwai wanda yake ganin ya fi ni cancanta da wannan abun yayi magana yanzu in ba haka ba kai magana har abada in yi magana sa yanke harshen shi irin ɗaura auren kiristoci ko sai duk da yake da matsala ya fara yanzu ba ka ba kai fara ba abada ibn abdullahi dan umar yace sai wani ya ce min ka ce mishi akwai ire-iren ku da kufi cancanta sai na abdullahi dan umar yace har na lissafa a cikin raina na ce mishi kai zidu kai ya kake ka san akwai wanda suka fi ka cancanta wannan abun gawa ne gawa ne gawa ne gani yace zai bace akalla mutum hudu da shi shi da abdullahi dan zubair da ainihin wato shi husainin da wani ba zan iya tana waye ba yace amma sai na ce yanzu in na faɗi wannan magana shikenan na raba kan al'umma labari zai kai ko ina cewa ni ne raba kan al'umma bayan an haɗu shi kawai sai na haƙuri ne shi ka ba shakka shi cancanta ba ma a har cancanta ba to kaga wannan sune dattawa kenan sune musulman farko sune salaf sune sahabbai ya san ya cancanta yana da haƙƙi amma saboda haɗin kan musulmai ya haƙura kaga ba za ka da 'yan shi'a ba waɗanda su kullum rigimar su da musulmai ne kullun neman tashi hankalinsu a cikin musulmai kullum bala'in da za su kitsa shi ne na zagin sabai ƙaryata ayoyin qur'ani yin fito na fito da gaskiya da yaɗa ƙare yi waɗanda suke abin dariya wanda suka kama da tatsuniya in ba tatsuniya ba yaushe mutum malami wani wai babban shehi al-khurasani daga cikin wannan sai wata magana jama'a bari ku ji abin dariya game da tarihin kashe Hussaini ba gashin anan an ambata ba tambayar shi akai Allah ya gabata malam wane ne ya karɓi ran Hussaini ne sai ya bada fatawa ya ce ai yadda abun ya faru jama'a a cikin damar shi babu ba ya ce ai lokacin da aka sari Sayyidina Hussaini ya faɗo kan doki sai Allah ya ce mala'ika a zara'ilu kamar da shi yake faɗa yi gudu ka an so min ran ɗan gidan masoyina kafin ya taɓa ƙasa ya zara ne ce kai gaskiya Allah ba zan iya ba kai hakuri wallahi ina jin kunya ba zan iya Muhammadu wannan rashin kunya ba Allah ya ce to shikenan ba komai wurin je da kaina shi ne sai Allah ya taho da kanshi ya an shera su a ganin su wannan wai daraja ce yanzu Allah wannan bai kamata tsunya ba mala'ika Allah ya ce je ka an so ran wani ko mala'ikan nan shi an sauran annabin ko da sauran annabawa amma wannan jikan annabi ne amma mala'ikan yawa Allah rashin kunya irin wannan ya ce ba zai ce ba bayan Allah ya ce la ya Allah ma amarahum wa Allah mai yu'maru kuma na rantsi da Allah za ka je ko yanzu ka je kai browsing wannan ka saka a cikin net man qabada ruhal husayn za ga wannan amsan a cikin kowane site na yan shi'a da ke net suna bada fatawa da haka suna tabbajuji da cewa daraja ce ga Husaini a yayin da suke zagin Allah wa hum la yashurun irin wannan da baka sun a fa ƙarairayi waɗanda suke masu ban dariya zagi mutanen da ya tabbata cewa mutanen kirki ne kare ta gaskiya wadda take gatanan kamar rana kullum kamar yadda ibn tamiya ya faɗa a cikin abin nan wato min hajji sunatun nabawiyya yake cewa shi shi'a sun fi kowa matsalar sha'ani saboda su jahilci ya kai musu cewa kullum babu wanda ya kai su jura ta wurin kan karyata gaskiya wata ke baro-baro da kuma ta wurin kan faɗan karya wata ke baro-baro a gara wani sada wuya shari wanda karya ce zai faɗi ta baya jin kunya gaskiya ce zai karyata ta baya jin kunya in ba ka ba ɗan shi'a ne fa zai ja aya a tafsirin shi cewa Allah ya ce Aisha ba ta yi zina ba Allah ne bai faɗa inna ladina ja'u bil ifki usbatun minkum sai ce amma mu da yan shi'a muna ci gaba da tabbatar cewa ta yi zina kuma ran kiyama sai an mata haddi waye ji mata haddi? Allah da yake ba sai ba ko ko kai dan shi'a zindiki da za a jefa ka wutar na kiyama sai da sai wani irin ganganci ne wannan kuma waɗannan da ake so mu ci gaba da classifying ɗinsa a cikin musulmai wallahi ba zai yi ba da ma irin wanda zai wannan gangancin Allah ya ce sabai mutanen kirki ne ka ce a'a ba mutanen kirki bane wallahi Allah ba mu yadda ba Allah ya ce ya dana ne ka ce a'a sora bakwai ne kawai su shiga da sauran yan wuta ne Allah ya zaɓe su ya ce su ne jama'a annabin shi ka ce a'a duk ba jama'a annabi bane munafikai ne kaga shine wannan karyata gaske take gata nan karara ko kuma kawo ƙarya take mabayyaniya in ba kawo ƙarya take mabayyaniya ba yaushe za a ce a Misira akwai kabarin husaini a jordan akwai a ainihin iraki akwai kwanan da ma za ka ji an yi a zaria muna nan da kai za ka ji an yi kabarin husaini a zaria muna nan da kai in wanda ya rayu zai gani in ma hala yanzu haka babu saboda kaga wannan ya nuna cewa abin ya fi kama da wasan dan ibro kwarai kwarai fiye da addini amma saboda jahilci ya riga mutane katutu sai ka rasa mutane ba su da abin da ake cewa common sense ne wato hankali na ɗabi'a da ba su ba'in sa iya aje abubuwa su yi plus two su gafu sai kawai ga mutane wasu na da wannan sakarcin kuma ana ta kwace musu kuɗaɗe ana danna matansu da sunan muta Allah ya shirye shi mu shi sa wallahi mu ce gode Allah idan Allah ya tsare ka daga wannan bala'in jama'a irin wannan zamani da bala'i yake auko mutane ko ta ko ina yan ɗarika su yi yan shi'a su yi yan boko su yi yahudawa su yi na'urori ma kawai sai shiga batarwa a wannan zamanin in Allah ya taimake ka duk wannan abubuwan ba da kai ba to ka gode wa Allah to waɗannan maganganun su ne maganganun da suka jawo rigingimun nan kuma duka riwayoyin wannan abu mikhnaf ɗin nan sun shafi waɗannan maganganu wa fi kulli hadhihi tajidu li ali mikhnaf riwaya a duk waɗannan maganganu zaka samu abu mikhnaf yana da riwaya da ya kawo wa hiya allati yatamiduha ahlul bid'ah suna riwayoyin da yan bid'a suke dogara da su wa ya hari suna alaiha suke ainihin wato kwadaitar da mutane akan aje a karanta lura gani misali yanzu dan shi yana sai baka hujja akan akan cin mutuncin wani sami sai ce je ka karanta sun mata da ko ya akuna ma ke yanzu. littafin wani shaidani ne fa zindiki dan me yasa ba sai ma je karanta qur'ani ba ko hadisi magana da tijani sama zai kawo a cikin wannan magana ce ta yan iska kawai zai dauki hadisi ya lallan kwaya shi sai ko shi ne hujja ko sai ma je da almizan bugu ta kaza kaga wannan akwai rikicinci a ciki jama'a ya kamata duk mu dinga zama muna da hangen nesa ka ina wanda da suke sai gani ko in kana kanta maganganun su ko akan facebook ne duk irin maganganun kenan zage-zage hauka da wani ya zo ya buga musu wata magana wanda suka sai dace da ita ko su fara ragi da ashariya da tsinuwa a dinga tsine wani wanda bai ji ya gani ba kaga me abun faɗi ai baya faɗa da me abin faɗi hausa suka ce baya faɗa wanda ya kafa tarko ai baya ɗaga kara wa abu in haza qala anhu ibn ma'in to bayan da ka ji magana game da abu mikhnaf na abin da ruwaito to waye shi shin ya halatta an shi sa sai malam ya dauko daga malamai masana yace daga ibn ma'in ya haya dan ma'in yace abu mikhnaf laysa bi shay'in ba wani abun a zo a gani ba da shi to duk wanda ko ibnu ma'in ya ce haka game da shi to ya riga ya soke mishi ainihin wato duk wata albarka ta ilimi kenan wa qala abu hatim abu hatim razi ya ce matrukul hadith hadisan abu makhlaf an yi watsi da su malai ba sa san hadisan saboda kare da ke ciki wasu ila an humarratan wata rana an tambayi abu hatimin game da abi makhlaf fa nafada yadahu sai haka wa qala ahadun yas'alu an hadha irin an riga an gama yanzu wannan ne abin tambaya irin babu wani abu za tambaya game da wannan ba wanda ya san shi ne wa qala dara qutni dara qutni yace da'if kaga duk wannan manyan malaman hadisi ne da suka isa su faɗi wannan magana wa qala ibn hibana ibn hibana yace yarwul mawdu'ati an thiqat yana ruwaito hadisan ƙarya yace daga mutanen kirki wa qala zahabi imamu zahabi yace ikhbariyun mai da labarai ne dan jarida ne talifun wanda yake shekakke watsatse la yufaqu bihi ba a amincewa da shi kaji dan jarida ne mai shiga ya dauko labarai kuma abun watsi ne shi inda za ji ba ba dan jarida ne mai inganci ba ko ba an ce kace ne kenan ko ko me suna ɗaya da kan magori duk abin da aka samu faɗa yake ko taska dan taska ne <laughs> fa anta idza fatahta tarikh at-tabari malam yace idan ka bude tafin tarikh at-tabari ووجدت رواية فيها مطعن على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سيكد أنا سوكا صحابي فوجدت أن الطبرية إنما رواها عن أبي مخنف كذا cewa kuma tabari ya ruwaito wannan magani daga wannan malami Abu Musnad fa alayka an turkiya ha janiba yace kai wurgiri ta gefe ka buga shegiya da bangu ta da amfani limaza saboda me zaka mata kale annaha min saboda riwaya ce ta Abu wannan jama'a ka'ida ce ta ilimi kuma ka'ida ta saba wa ɗabi'a mutane ko a cikin mu akwai mutumin da in ya kawo labari za ce kada Allah labarin wani za kama saboda an riga san irin shi kowa ya san shi duk labarin da faɗa unguwa za a ce wai wane ne zai ke cewa kaza duk sai a yi dariya a tafa saboda mene shi ma talifin ne layu kumi, abun watsi ne kowa hala zai iya tunan wani da ya sani haka a aji na makaranta ko a unguwa ko a cikin abokai ko a cikin dangi ko wani dai wanda ka sani ka ba kanka misali Sai aikowa ne fa irin irin wannan abu khilaf din to irin wannan ya kawo labari ya ake ko ana ganin shirita ce kawai saboda an sai irin labaran shi saboda bayi da seti ko bai da gaskiya ko baya rike abin da yake faɗa ko wani dalili makamancin haka to ashe a ilimi ya fi cancanta a haka in ya zama a rayuwarmu muna yin haka irin wannan kaddara an baka ajiyar shago ne kai ne yaron shago a sabon gari aladun da ke da shagon ya aje ma kaya na miliyoyi a ciki kana sai da siga kana ba da tsarin indomi da cizi sai kawai irin wannan talifin layu shaƙu biyu din sai ya kawai ce alhaji ya ce ga akwai na a cika mai da siga buhu talatin kawai kai kuma sai ka ima ka bashi ya ba za ka buga ba don ka samu a kan riwaya shi in ka bayar alhaji ya cewa ya ce oho inda wani ya ce kai ce ka ko kwana rana a bayan kanta cikin sauro a zo a sai da duk abin da kake da shi a biya su gasa in bai saba a wuce da kai ruma ko ba ka bane haɗan kwalmar ta kawai lafiya an sai da shi na biya kuɗin su gasa saboda alazan alalan birni ba su ba su tausayi kaga ba za ka fara haka ba ko to don me yasa an zo magana hadisi da ilimi sai mutane su dinga har da ana cewa wai abin zargi ne a ƙasar na ce ai suna rawanta hadisai bayan da hadisai sai bai inganta ba kamar haka ma wani laifi ne duba ga jama'a irin yadda abu ya mutane ra'asan ne wato ya zama upside down shine mutane ba su san ma ma'aunin ilimi ba yanzu wane ne jahili a gari zai shiga cikin jami'a madu Bello ya tafi gurin da ake karantar da misali biochemistry ya tafi laboratorin su ya zo ya ga abin da suke sai shigo gari shi sun ce ma komai akwai guba a cikin shi sun ce duk awon da muke ci babino da mangoro komai sun ce akwai abu mai a cikin to za su kenan suna faɗa haka ya ko sai akwai wasu ƙwayoyin halitta masu abu iri kaza sun gano sai kuma zahiri ka ce ka ji ko sun ma ce ba samarin tsayibin bane sun kare da Allah kaga kai ne ma ku ci kenan saboda a lokacin da suke wannan binciken suna gano wa mutane abubuwan da haka take a hakikanin yadda Allah ya rice su haka malaman ilimi na musulunci su ma suna gano mana abubuwa ne a hakikanin yadda suka faru da ka dole a matsayin na jahilai dole mu yadda cewa sun fi ilimi ko makarba kamar yadda a matsayin na talakawa dole mu yadda cewa masu kuɗi sun fi wa rayuwar nan suna shiga motoci na alfahari duk zuwa su ita za su aura ko ana jibi aure da wani in ne kuɗi ya ganta ita yake so dole ita zai aura duk mukamin da yake so shi za a bashi duk sarauta da yake so a garin na ita za a bashi ko ba haka bane duk filin da yake so ko na magada ne ko na rigima ne shi zai ansa to ga sun fi moriya nan kaka ya saka haka ɗan gudu lokaci za ka ta mata rigingimu da shopping shekara da shekaru yana ganin tsayin hancinta kawai da ya zo wuciya yake yawa wannan aka ce yawa na ce shikenan sai je wannan nan bai taba ganin dubu hamsin ba ya bashi dubu ɗari biyu yana mai karkata ya ce ya zo gobe sama daura aure shikenan kai kuma ko hakuri ba za a baka ba da ta tsara kan banza rawa da asuwa ki me mai ka tace me ka samu ka za ka masu turi suke ko kuma dole mun hakura mu talakawa ma'ana ba mu da mafita sai Allah isa to haka ya kamata mu gane idan malamai suna abun su cewa mu jahilai wala ba mu ta cewa kai kawai mu hakura in ko mutum ya so sai ya shiga karabkar su to sai ya je kuma makaranta ya koyi ilimi kamar da in kana son ka kawo masu kuɗi shikenan sai ka bar komai ka fara bautar neman kuɗi in Allah ya sa a cikin lawal mafuz kana cikin lissafin masu kuɗi ka waye gari kana ka zama mai kuɗi ka fara irin wannan rashin mutuncin da suke Allah shi ne shemu da su gaba daya shine mala yake cewa wa abu musnafin hadha jama'a bainal bid'ati ya hada tsakanin dan bid'a ne wal kadhibi ya ne wa kasaratin riwaya da kuma yawan labarai kaga ko duk wanda ya hada wannan to ya hada mugaye abubuwa uku a ce dan bid'a sannan yana ƙarya kuma yana da yawan surutu wallahi ko mutum dan alu sunna ne inda yana da yawan surutu to ko sai ya yawan ƙarya ko ina zai je in dai surutun shi ya yawa ana nan ana nan zai faɗa a yau a riƙe yadda ya faɗa gobe sai a ji ya faɗa aka san haka yanzu cewa da da ya faɗa ƙerawa yi yanzu ya manta abin da ya faɗa ya zo ya ƙara ƙera wani akan wancan haka dai haka dai haka dai nan ma kowa ya buga kan shi misali sauran da ka sani wanda yake irin wannan ƙarya liman ko za ka wani misali ne وليس أبو مخنف وحده ها kuma dan دان بدعة ne kazzabun babban makaryaci muktirun min riwaya mai yawan labarai walaysa abu mukhnaf wahdahu ba abu mukhnaf ne kadai akan irin wannan ma'aunin ba a cikin littafin qabari huwa ashharuhum shi ya fi shahara wa illa in ba haka ba hunaka ghairuhu akwai wani sa kal waqidi kaman al imam al waqidi masalan waqidi din nan wa huwa matrukun shi ma abun watsi ne muttahamun bil kadhib abun tuhuma cewa yana ƙarya wala shakka annahu mu'arrifun khabirun duk da yake cewa babban malamin tarihi ne hafizun ma da ce ilimi alimin bil kuma masanan tarihi Walakin walakinahu ghairu thiqa amma ba mun tace bane ka zo ne to Allah akwai karatun akwai ilimi kamar da muke da malamai da dama yanzu wanda inda ma ma'aunin ilimi ne suna da karatu amma zaka ji kuma suna da ƙarya suna da san zuciya suna da bin ra'ayi ko kuma malamai ne masu bin abin da mutane suke so malamai akwai malami na Allah mai gawa mutane abin da Allah ke so akwai malami na mutane mai gawa mutane abin da suke so ya bi dan siyasa akwai malami wanda yake wato na kan shi mai gawa mutane abin da shi yake so ba ruwan shi da Allah yake so ko mutane suke so to na farkon shi ne kare abun ni malamin Allah to muna da malamai zaka iya kwatantawa da irin wannan da a rayace babban malami ko makarici saboda har yanzu akwai malamai manya amma ko makarita ma da ta Qur'ani masana tafsiri masu yin wa'azin kasa masu yin wa'azi a rediyo ko a TV masu majalisai na ilimi masu digirori za ka yi samu a cikinsa akwai makadashi akwai mace amana akwai dan damfara akwai mayaudari da ana iya samu don mutane ne su to duk waɗanda aka same shi da wannan shikenan al'amarin ilimin shi ya lalace ka ga wani limamin juma'a ne ko limami ne na ƙasa gaba ɗaya amma an kama shi da ƙarya ko da cin amana al'umma yan za su yi amfani da shi sun ci amana al'umma shikenan nagartar shi ta lalace to irin wannan ba za a sake an sa hadisin shi ba da imamu imamul ne idan ka kan tarihi zaka ka ce babban malami ne masanin tarihi ne ya wuce littafi kaza ya karantar da kaza amma dai ba mutumin da ake ansar riwayar sa bane ina fata mun gane wannan wa sayyid ibn umar at-tamimi da saifu dan umar at-tamimi shi ma babban malami ne wa huwa aidan mu'arrikhun ma'ruf shahararren malamin tarihi ne lakinnahu matrukun sai dai shi ma abun watsi ne muttahamun aidan kuma har ila yau abun tuhuma ne ba yanzu da karatun shi ba wato wannan magana ina ganin tana wa mutane nauyi dan mu yanzu dauka muke duk an an ce mutum malami ne to gani muke kamar wani karamin mala'ika ne ko abu aga yana yi ma wanda ya halatta sai ga ya mala yake haka in bayan shekarun nan na baya ba ko turanci aka ji malami na yi sai ga bai kamata a ga malami na turanci ba ko a gan shi yana brush da makilin ba sai dai asu yake yanzu ne da aka samu malamai yan gayu masu karya hula masu za riga askatara da zabuni masu guga kullum masu sa ainihin wato gilashi mai tsada chronic ko masu hawa jibga jibga motoci masu auren gallagallan mata to shi ne fa abin ya fara canzawa ba aka fara gan shi malaman nan su ma yan duniya ne ba yan lahira ne kawai amma da malami to ake a gan shi mutsu mutsu kawai wanda ba shi da wani bukata a duniyar nan in banda numfashin shi na karshe ya fita ya tafi aljanna to kaga irin wannan tunanin shi yasa da aka ce malami yayi wani abu sai a ga bai kyauta ba ko da kuwa abin ya halasta sai mutane suka ce malam hadda kai yanzu da a ƙarshen nan na Hausa ba a saba ganin malami misali a ga ya tafiya kawai shi kadai ba dole sai da wasu suna biye da shi wanda ya rike rabu rawanin shi wanda ya tallabo rigar shi saboda tana jan kasa kamar rigar shi dan ba a saba ganin malami yana shiga kasuwa yana tifani ba dole sai ya aika ba a saba ganin malami yana faskare ba ko kuma ma a masallacin shi a gan shi yana zuba ruwa a guda ko shara duk ba saba ganin wannan wannan abubuwan ko duka ya kamata a ga malami na yin su domin ibnu hajarin yana daga cikin abin da ya fitar na fiqhu a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin fatul bari cewa manzo Allah yakan yi ayyuka da kanshi waɗanda za a iya yi mishi dan ya cire wa kanshi girman kai dan kuma mutane su gani a matsayin karantarwa ga malamai kada malami wai alula in zai sai dai kuma ke kawai zauna kawai yana huci kaman kaman san da. dole ne ko in wani ya fahimci yana buƙatar ruwa ya kawo mai ba ma zai ce a kawo min ruwa ba a sai dai zama har a gane yana so sannan a kawo mai to ni tashi tsarki ba shi rike a zakarin shi da sai ce ma wani bai rike a zakarin shi ya dagwargwara mishi ruwa a jikin dan gwelin shi amma ina kai shi yake yin wannan ko ka ga cewa a shekariya yake da yake abun nan sai ka je na ga kowa yana ta kan shi da ma. saboda wani malamin ba ko ihram ma bai daurawa ba ko babu shegen zai kula shi dan waye san ma shi malami ne a wajen kowa da kake tani akwai akwai a wurin to amma anan ne zai ga mutane suna irin wannan abu sai zan ya shiga cikin kalta din mu cikin mental make of din mu cewa malamai fa wasu mutane ne na musamman fa ba su dinga yin abubuwa ga magari ba kai akwai wanda ba suke ganin malamai malamai fa ko jima'i ma ba sa yi kawai haihuwa suke da aka ake gani a kasan nan ta wasu cewa malami ya za a yi je cewa nan kayan kawai da ya mata ko mata shi ce ko ana ganin kamar wani su gaba da suke kawai sai dai su a ƙasar da aka yi da cewa malami na iya zuwa maka ya sha ruwa ya dawo nan rana ba ta faɗi ba ba a ƙasar da ana yi haka ba a ƙasar da aka yi da cewa malami zai iya a tafi a mota daga Kano za a zo Zaria shi kuma ya ce a je kawai yana zuwa kuma ba tar da shi a Zaria matsayaci zai yanke ta daji ta cikin ba ya yanke yana haƙi ya nemi na express ya ɗauke shi ya riga su kawo fly over yanzu kawai samu wani zubi biya wanda kafa shi kenan ya zauna ya jiran su ka wanda ya muka ba da labarin magana da yake ko to da duk malamai suna wanda yaudara a kasar nan jama'a suna yin abubuwa iri iri na yaudara da haka sai zama muna ɗauka cewa malamai wasu irin mutane ne to daga baya da aka zo aka san malamai kuma yan duniya su kuma da suke sai sun yi duk abin da yan duniya suke yi har suka zaki ne kuma ake ganin ka ashe kuma malamai ma yan duniya ne su to al'amarin da yake daidai shine tsaka-tsaki malami a tabbatar cewa mutum da shi kamar kowa amma kuma akwai abubuwan da bai kamata a ga yana yi ba saboda muruwa na malamai shi ko da sun halasta alal misali ba zai zama abin da al'umma za ta ji daɗi ba a ga liman yanzu kamar liman nama a ce misali anan yana tafiya kan hitin nan yana rike da rake yana ta garba kaga ba zai halasta ba ne, ya halasta ya ga rake ya ba sha'awa ya siya kawai daga nan ya ci gaba da sha in har ya siya to sai ya sa aljihu ko ya makale a jikin roba roba shi ko har ya jigira gun matan shi sai suna sha a natsi wannan ya fi kama da al'adunmu ko ba gaskiya ba ko kuma a ga ainihin wato limani da ma ko wani alaramma an je gun walima ana kokowa da shi akan takewe yadda gayu suke kai farmaki cikin buhun shi ma ya kai <laughs> amma kuma ya tsaya gebe sai kuma ya wuri da yunwa to za ka zai ga abubuwa akwai akwai wato sai dai sai kowa dai ya ta aunawa duk abin da kake da ka dinga zanen cewa akwai fa'idawa ba sai da ina kallon ka ka dinga tana akwai mala'iku sai da sai zama mai kai da yaran sa ne bai halarta ba sai ka dinga abun da gwargwadon halarci da kuma gwargwadon yadda mutuncin ka zai tabbata saboda a kai da Allah al'umma mu Allah ya taimake tana da code of ethics tana da ka'idoji na al'adu da ɗabi'u waɗanda kowane ɗabaka na mutane ake tunanin ana expecting a ga suna suna rayuwa a kudin wannan al'adun malami a da ake tsammana a ganda gare shi sarki haka mai anguwa haka mai kuɗi haka talaka kowa akwai abin da ake tsammani a gani daga yanayin rayuwar shi da zaran ya saba wa haka to sai kuma mutane su fara zargin shi akan cewa bai kyauta ba bai kyauta ba yanzu in kai malami ne duk abin da matar ka taimaka dole za ka kura ba ka sake ta ba da kana sakin da za a ce haba malami kuma da sakin mace eh haba jama'a ai karshen duniya yayi ba za a binciki mai ko da ka kamata da kwarto ne sai dai baka hakura kai kai Allah sa. saboda ka sakin da wani ba zai ƙara sauran gaskiya da zaka ba Allah mai rafu daga bakin shi wani aya zai ga wani mutumin da ke sakin aure ko kuma a ce a ji labarin kayan mata ka duka haka burda mata muƙamuƙi ka naushe ta ba a sanya akai ba irin wannan kaga dole sai ka hakura mata suka ma kawai sai ka hakura ko Allah ya saka kai kawai ka hakura to haka duk mutumin da ya samu kanshi da wani daraja a cikin al'umma sai ya rage wasu abubuwa waɗanda ko da sun halarta al'umma ba ta yadda a dinga yin su ba Allah ya ji kan malam Muhammadu al-Awwal Adam al-Albani rahimahullah da dadewa wata ne ta ba mu wannan labarin a muciya kamar shekaru 15 cewa tun yana yaro karami yake Allah ya shi mutum mai hangen nesa yake da na lura Allah ya mun wata baiwa ta ilimi wanda bai masa ina ba yake sai na kama kaina za ka ko da ake yayin zuwa kallon kwallo kallon dambe shiga silma kallon gori yace duk wannan wuraren sai kokari ya janye jikin su daga gari. shi ya yin wannan abubuwan duk da yana saurayi kuma abokan shi samari suna yi irin yayin da ake na ciko da irin wanda na osu duk sai daina duk sai janye jikin shi da gari. su saboda a ƙasar Hausa ko ka zama malami ko ta sai an maka gori da wannan a ce da fa sunan shi babu mali fa ka je ruwan ne alarama ko ya zama babu mali ya koma alarama kaga wannan jafa'i ne jama'a da Khalid dan wali sunan shi kafiri ya dawo sahabi haka Abu Sufyan ka taba jin an ce ga wani sahabi ya musu gorin musulunci kafirai ne fa suka musu da na kai musulmi ne mai sabo ka tuba daga sabo ko kuma sai wani musulmi wanda shi ma har yanzu hala mai sabo ne wai sai dinga aibata ka da saban da kai da saboda maguzanci ba daidai bane idan mutum ya tuba karɓar shi ake amarabce shi a ce alhamdulillah alhamdulillah abdullahi dan abisar wani sahabi ne wanda ya samu kashi a cikin wata matsala ya musulunta sai yarda ya koma makka sai kafirai suna tambayan shi asiran annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana yana waka yana yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya lissafa shi a cikin mutum hudu wanda yace in an ji fatu maka ko kowa ya tuba su ba za a shi tuba su ba da ikrima da shi da ibnu khatalin na manta da hudun of course aka shi ibnu khatalin ikrima ya gudu daga baya ya dawo ya tuba shi kuma abu dan abi sarhin sai je ya buya a gidan usman dama cousin din shi usman ya kamo hannun shi da shi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah ka yi hakuri ka yafe ma abdullahi gashi ne maka baya manzo Allah ya dan ido kalle shi kawai sadda kai manzo Allah bai ya fi mushi saboda abin da ya mai irin cin amanar da ya a sai na wasu ya ƙara cewa ya manzo Allah ka ya yafe mushi manzo Allah ya ƙara kallon shi ne bai ce ko ba su uku sai na Usman da ya matsawa annabi annabi ce to shikenan manzo Allah ya kama hannun shi ya mushi baya ya dawo musulunci bayan ya tafi sai annabi ya ce wa sahabbai Allah ku jibe ku kuna ganin wannan mutumin kun ga yadda na kalle shi na ɗaga na kalle shi an ka samu a cikin kuɗi tashi kawai ya sare mun kan shi sai ce wallahi manzo Allah mu gana abin da kake nufi bane ai da ka mana kibce annabi ce ina ai annabi baya yin ha'inci annabin Allah baya ha'inci ma'ana zai iya kibta wanda daga cikin kwamnati da ke wurin kawai mai haka shi kuma kawai ya tashi ya aika da shi amma bai halarta annabi ya haka ba amma inda wani ya fahimta haka kamar a ce Umar ya fahimta haka kawai ya sare shi to shikenan ba matsala annabi ya so ai haka to me a shaida anan shine ka duba ga mutumin nan fa duk da annabi ya so a kashe shi a daidai wajen amma tun da ba a kashe shi ba kuma har ya musu mutunci shi ke ne suka bar zama sahabi ba wanda ya kara cewa to bari in zagaya in kashe shi ko kuma a ce bari a dinga goranta mai kai da annabi ma ya so a kashe ka Allah ya tsirkar da kai ba wanda ya kara mishi wannan gorin to zaka idan mutum ya zama mutumin gidi da ba mu taimake shi akan ya cigaba da mutumin kirki kar mu taimake shi dan akan shi a dinga mishi goyi cewa kai da ba dan wuyi bane mu zagaya mana mu tun da ka san ma zai muke kai ne kike sabon ustazanci ka ji ka yanzu ka fara wajin izala ba nan kuke mandiri ba eh kai kai mun da Allah ya gidan gidanku ba cike ke da wata ba kar ka mutum haka saboda sai kuma wannan ya sake to an ba fasa shiga izala sai hukuma kawai shiga bar abin da yake da ka cuce shi kuma kana da yana da alhaki a kanka saboda ka taimaki shedan a kan shi da aka jama'a wannan maguzanci ne ga baki ɗayan shi aibata mutum da shigar shi musulunci ko da yare ko da asalin gidansu ko da garinsu ko da wani aibi da ke cikin danginsu duk wannan da gaske abin da annabi ya ce maguzanci ne shine mene alfahari alfahari da cin mutuncin mutane da dangantakarsu cewa mutane ba su gari ba a waɗanda bai hmm? ba ka duba ko wa kalbi haka nan ainihin al-kalbi ibn al muhammad Ibnu sa'ib ibn al-kalbi wa huwa kadzabun mashhur makaryaci ne sananne fa'idan. to don haka la budda an yatasabbata al-mar'u min riwayati ha'ula'i wa amsalihi dole ne mutum ya dinga ainihin wato neman tasabbuti yana so ya dinga ainihin wato son ya tabbatar da menene a cikin riwayoyin irin waɗannan mutane da ire-irensu za mu kwana kenan a nan tunda kan gaba ne in mun zo sai mu tashi insha Allah akan al-maqsad salis wasa'il ikhbariyina fi tashwih tarikh hanyoyin da 'yan jarida masu ba da labari suke bi wajen rikirkita tarihi anan muke cewa abinda muka faɗa daidai Allah madauki sarki ba mu ladan faɗa da kuma ikon aiki da abin da ke cikin shi na alkhairi Allah kuma ba mu ladan ya sanya dan Allah muka faɗa ya hana mu ainihin wato zama masu riya ko masu yin sum'a abubuwan da suke kuskure ko karancin ilimi ko karancin fahimta tuntuban harshe rauta ko yarinta Allah ka yafe mana su Allah ka ainihin nisanta kurakuran mu daga mu ya Allah muna addu'a musamman ga babban malamin mu malam Muhammad Awwal Adam Al-Albani wanda wasu 'yan ta'adda suka mishi kisan gilla a watan da ya gabata Allah muna roƙonka ka ci kanshi da rahama Allah ka sa ya huta Allah ka an shahadarsa shi da ɗansa da abdullahi da matarsa umar bari abin da ya bari na iyali da karantarwa da 'ya'ya da ainihin wato ɗalibai ya Allah ka albarkace su Allah ka cika ɗaukar musulunci akan ainihin kafirci da sunna akan bid'a da gaskiya akan ƙarya Allah ka fita da mu na arewacin Najeriya da gaskiya irin bala'in da suke ciki na talauci da zalunci da galabaitar da aka yi mana da kuma rashin tsaro da rashin amana da rashin shugabanci Allah ka samu dace ina faɗan wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum